Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu yi duba ne ga wani alkaluma da wata kungiyar da ke rajin kare haƙƙin bil'adama ta fitar, da ke nuna cewar a cikin shekaru biyar da suka gabata an yi wa 'yan Najeriya sama da dubu ashirin da hudu kisan gilla, kana an sace karin wasu sama da mutum dubu goma sha biyar. Domin jin cikakken shirin sai a dakace mu. Toma Dalla. Mai sauraro Hassan Maina kaina ke sallama a gare ku. Yanzu kuma za mu shiga cikin shirin gadan-gadan. The major security threat has been terrorism and banditry kidnapping. General Edward Buba kenan na hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ke bayanin manyan kalubalen tsaro a matsayin ta'addanci. Aika aikar 'yan bindiga daɗi, satar mutane don neman kuɗin fansa. rikicin manoma da makiyaya da kuma na 'yan aware da ke neman ɓallewa daga Najeriya. Has been that of secessionist agitation of the proscribed indigenous people of Biafra. To a irin wannan matsaloli ne kuma wata ƙungiya mai zaman kanta mai suna Global Rights Nigeria ta bayyana cewar a cikin shekaru biyar da suka gabata kimanin 'yan Najeriya dubu ashirin hudu da ɗari takwas da goma shida ne 'yan ta'adda suka halaka kana aka yi garkuwa da wasu ƙarin mutane dubu goma sha biyar da ɗari biyar da casa'in da bakwai a wani lamari da aka kira aika-aika kan fararen hula a Najeriya. Babbar daraktan ƙungiyar na Global Rights Nigeria, Dr. Abiodun Bayyiwu ke bayan hakan a wani taro kan tsaro a Abuja, Najeriya, inda ke cewar akwai buƙatar gaugawa na ɗaukar matakai don tsamo Najeriya daga halin ni'yasu da take ciki na matsalar tsaro. da halin yanzu ya dabaibaye ta global rights nigeria ta ce mutane miliyan uku da dubu ɗari hudu ne rikice-rikicen ya raba da gidajensu a kan iyakokin ƙasar kana wasu 'yan najeriya dubu ɗari ɗaya ke gudun hijira a ƙasashe makwabta a bara kaɗai in ji global rights mutane dubu ɗari hudu da hamsin da bakwai ne suka ɗaiɗaice daga gidajensu a cikin wani adadi kuma kusan dubu ɗari uku matsalar tsaro ne ta fidda su daga gidajen nasu adadin kuma da ya dinka na shekara ta 2022 to ko mai jami'an tsaro ke cewa kan haka na tuntubi daraktan sashen tattara bayanai akan irin gamar da dakarun najeriya ke yi manjo general edward buba ga kuma karin bayanin da ya min yanayin tsaro ba da yadda ake so yake kasancewa ba wanda ya ci kurkuɗe yake kuma caccanzawa wannan matsala da ba a iya hasashenta wace kuma ke buƙatar a sassaita ta amma duk da haka sojojin najeriya na ta ci gaba da bullo da hanyoyin da za a shawo kan wannan matsala da ya dabe kasar kuma ana ba da muhimmanci sosai wurin samar da kayan aikin da dakarun ke bukata don tunkarar wannan babban kalubale To amma General Buba da yake Global Rights Nigeria ta da nata alkaliman tare da bada misalai da shekara ta 2023 wato bara kenan. A bangaren ku ku sojoji ku kuma me za ku ce The security situation has remained fluid complex and dynamic. Yanayin tsaro ba da yadda ake so yake kasancewa ba, wanda ya ci kurkuɗe yake kuma caccanzawa. Wannan matsala da ba a iya hasashenta, wace kuma ke buƙatar a sassaita ta. Amma duk da haka sojojin Najeriya na ta ci gaba da bullo da hanyoyin da za a shawo kan wannan matsala da ya dabe-dabe bai kasar kuma ana ba da muhimmanci sosai wurin samar da kayan aikin da dakarun ke bukata don tunkarar wannan babban kalubale to amma general buba da yake global rights nigeria ta fidda nata alkaliman tare da bada misalai da shekara ta 2023 wato bara kenan. A bangaren ku ku sojoji, ku kuma me za ku ce? Now during the period January to December 2023. Daga watan Janairu zuwa watan Disamban shekarar baran da kake magana a kai, dakarunmu sun halaka sama da 'yan ta'adda 6,880. sannan an cafke sama da 'yan ta'adda sama da 6,970 kazalika mun ceto sama da mutum 4,480 da aka yi garkuwa da su a sassa daban-daban na kasar kana mun kwato bindigogi sama da 3,300 da kuma harsasai sama da 39,000 over 39,000 assorted ammunition during the year manjo general edward buba na hedikwatar rundunar tsaron najeriya kenan to sai dai kuma an sami sabanin ra'ayi tsakanin masana da masu bibiyar al'amuran tsaro dangane da wannan alkaluma da global right Nigeria ta fitar dr yahuza ahmad getso da ke sharhi kan sha'anin tsaro a najeriya ya ce akwai bukatan jefa alamomin tambayoyi ga ita wannan kungiya ta global right dangane da wannan alkaluma da ta samar abu na farko tabbacin cewar daga ina aka samo su abu na biyu tabbacin cewar wane ne ya samo su abu na uku shaidar cewar an same su abu na hudu sun fito ne kamar jefa barazana da kuma kokarin karyawa 'yan najeriya gwiwa kan cewar kamar ba za a iya magance matsalar tsaro ba abu na biyar wato rahoton ya gaza akan fito da hujjoji da dalilai waɗanda aka iya dogara da su domin da ya kamata a ce in dai har ana iya tattara waɗannan bayanan to sunayen da sunayen garuruwan ya kamata a ce an fitar da wani daftari na alƙalima abin da mu kira da cewar wato tabula format wanda zai ba da sunaye da sunayen garuruwa da jihohi da mazabu da ƙauyuka inda ake samun irin waɗannan bayanai abu na shida rahoton kamar yadda na karanta bai yi ƙoƙarin ya bayyana wa al'umma irin shawarwari da yake ganin ya kamata a yi amfani da su domin ganin an fidda ai daga rogo ba ya zama kamar wato ƙalubalanta ne eh, bai biyo ta hanyar inda yake ƙoƙarin wato bayyanawa domin a samu hanyar eh, gyara gyara da za a fi da'i daga ruwa. Amma ga Malam Basharu altine Guyawa Isa na ganin cewar alkalman nan fa da Global Rights ta bayyana ya ma yi kaɗan. Mala wannan rahoto na Global Rai kada ka manta rahoto ne wanda yake na abubuwa waɗanda aka gani da waɗanda aka ba da rahoto a kansu. Waɗannan al'amura da ke faruwa na ayyukan 'yan bindiga na wannan rahoto da Global Rai ta wallafa cewa mutum dubu ashirin da biyar aka ainihin hallaka mutum dubu goma sha biyar aka yi garkuwa da su wannan al'amari ne wanda yake mu a ganin mu ma al'amarin akwai gaira gare shi saboda duk wanda wannan al'amari ake ƙididdiga ta yi to ya wuce nan ya wuce bayanin ya wuce ce ainihin mizanin da ake bayani a kai domin in ka diba baya baya irin yankin zanhara yadda ake da ramikiya ana sace mutane ɗaruruwa da yankin ainihin katsina irin yadda ake bin garuruwa ana hallaka jama'a da gabacin sokoto yadda aka sace al'amura mutane ake tada garuruwa to ai in ka tsaya nan ɗaya ga waɗanga wurare za su samar da kusan kashi ɗaya bisa uku na wannan rahoto ainihin na global right to shin yanzu ina mafita. Profesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu mai sharhi ne kan sha'anin tsaron. Gwamnati ta sake salo ga dukkanin alama tun ba ma irin waɗannan abubuwa da ke faruwa ba. Ai wato duk lamu da ake yi cewa an dakile waɗannan mutane da sauran rina a kaba. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. julie lazar gresham ita ne ta haɗa mana sauti a madadinta da kuma sashen hausa na muryar amurka sunana hassan maina kaina ke sallama da ku muka kasance lafiya.